ya tambaya ta farko ya ce salam wa alaikum salam ta ce malam Allah ya kara wa malam lafiya amin Allah ya kare mu baki daya ya ce na nemi a bani zakar noma noman damina malam ya halatta idan aka bani wake in ba su sai na sayar da shi na siyo musu shinkafa to abinda ban gane ba a nan kai aka bawa ko wani aka bawa ka bashi aka baka ka bashi idan kai aka bawa yau ai kayanka ne duk abin da kaga dama ka yi da ka idan aka baka zakkar shinkafa kaga baka bukatar shinkafar sai ka siyar ka sai duk abin da kake so taka ce ai ko amma in baka aka yi aka ce ka ba wani kuma ka siyar masa ba da izininsa ba haka ba zai yi ba amma idan kai ne mai fitar da zakkar kuma noma ka yi to dole hatsi za ka fitar na abin da ka noma ba ka cewa tun da ka noma shinkafa kuma kana santa bari ka ba su kuɗi a madadin shinkafar a'a zakar kuɗi daban kuɗi ake fitar mata zakar hatsi daban hatsi ake fitarwa zakkar dabbobi daban dabbobin ake fitarwa an gane ko me zakka baya canja ta da wani abu akwai malaman da suke ganin in ka canja ta ma ba ta yi ba zakka ce ta hatsi a madadin ka ba da hatsin sai ka ɗau kuɗi ka bayar ba ta yi ba saboda ba ka fitar da ita ba itan ake so ka fitar an gane ko sai dai ba laifi in ka fitar ka ba wa mai ita kuma ka bi shi ka ce in baya da bukata ya siyar ma to wani abu ne daban Allah ya halatta ciniki kuma in ya ga zai siyar maka sai ya dawo ya siyar maka amma ba ka canja masa kamar yadda da yawa za ka ji wasu attajirai sai mutum ya bugo maka waya yana wayo malam wani dan uwana ne wallahi to kuma baya kula da iyalinsa kaza kaza in sai mai bashin jancan wai zakka zai bashi wai sai mai mashin jancan ko sai masa wai kayan abinci duk wayo ne fa wallahi shedan ne yake sa musu wayo dan su rike wani abu na zakka yanzu kaga in dubu ɗari zai bashi sai je sai masa buhun shinkafa biyu da galan din mai da kaza da kaza ai dole za a samu canji to sai mai da canjin kayansa aljihu sai ce shi ya ba shi shinkafa to ai saka ba wanda ya saka ba shi kudinsa in ya so ya kona kai ka fita a wajen Allah ba shi kudinsa in ya so ya zubar kai ka fita a wajen Allah kai yanzu da kake so kai masa ka'ida kai da Allah ya baka ka'ida yema ma da Allah ya baka miliyan daya sai ce maka karka sai kaza ka sai kaza ya baka ka sai abin da kake so in dai na halal ne in ka ga dama ka sha fura da ita in ka ga dama ka sha lemo ka sha rake duk ba hana ka ba amma shi sai ka takaita shi ka ce sai shinkafa in ba shinkafa yake so ba ba ka ɗauka duk mai wacce ne yake buƙatar shinkafa wani yana jin yunwar amma yana ganin wani abin ya fi masa abincin wannan sa sai ya je ya siya kuma maganar baya ciyar da iyalansa ina ruwanka kai dai ba kana ci da naka ba kai aka ɗora wa ciyar da su ko shi shi aka ɗora shi za a tambaya kai abin da aka ce ba shi zakka in ka ba shi zakka ya iya ci da su Allah ya daɗa kama shi da hujja ya daɗa kafa masa hujja a lahira in ya zo aka ce me yasa baka ci da iyalanka ba in ya ce talauci ne Allah zai ce masa wane ba ya baka zakka rana kaza ga watan kaza ba me yasa baka je ka ba su ba kaga wata hujja ce shi aka daɗa kama shi da ita kai kwa ka fita a wajen Allah tunda kayi zakka da haka ba ruwanka kowa ya tsaya da aikin da aka dora masa ba a ce ba yi masa sallah shi wa kansa kayansa ba kuma inda zai yi laifi a ɗauka a ɗora ma da haka kowa ya nasa li amali wa lakum amalukum kullun ya amalu ala lafihi rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila da haka shedan ne yake biyo wa attajirai da wasu da barbaru a babin zakka sai ce kuma ana bin sa bashi malam biya masa kai ka ci bar ka bashi kayan sa shi je biya mana da ko da zai je zai ranci bashin ci akai kai zaka biya ba ta akai je zaka biya ba kai dai ba ruwanka ungwazattawa ne haƙƙin Allah ce taka ce a matsayinka na wanda ya cancanta wanda yake daga cikin wanda aka ce a ba zakka ya ga dama je ya biya bashinsa ya ga dama je ya sai jancan ya ga dama je ya sai abinci ya ga dama je ya kyauta ya ga dama ya aje abinsa kuɗinsa ne ba ruwanka da kuɗinsa za ka mu yi wannan wannan hila ce saɓawa Allah da wayo a fakaice ya tambaya ta biyu ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya saka da alkhairi amin ya ce malam wani abu ne mutum zai dinga yi wa iyayensa da suka rasu da neman lada ya kai musu da neman kai Allah ya kai musu ladan bayan addu'a akwai ayyuka nagari bayan addu'a akwai ayyuka nagari misali ka gina masallaci da cewa Allah ya kai ladan ga mahaifinka ka gina makaranta da cewa Allah ya kai ladan wa mahaifinka ka gina rijiyar burtsatsai ko bohol inda ake buƙatar ruwa don a rinka sha da fatan Allah ya kai ladan ga iyayenka duk wannan ayyuka na alkhairi ne ana yi to sannan kuma ka nemi sani in kuma ka sani to sai ka aiki da abin da ka sani me mahaifinka ya fi so na abinci lokacin yana da rai to ka rinka dafa irin wannan kana bayarwa kamar yadda na gaya muku abdullahi dan umar ya kasance yana yawan kyautar sukari sadakar sukari sai aka tambaye shi me yasa kake yawan sadakar sukari sai ce umar nake yi wa kuma umar yana son sukari ma'ana yana nufin mahaifinsa domin kamar yadda na sha gaya muku ita sadaka kamar tiransifa ce ka bayar a nan ne ka ɗauka a can bayan da za a nan ka ba da mai kyau a can ka je ka ɗauki mara kyau bayan da za a nan ka ba da mara kyau kuma a can ka ce za ka ɗauki mai kyau baya yiwa wannan kenan to sannan na biyu daga cikin ayyukan alkhairi duk wanda za ka yi wa sadaka in ba da irin wancan tsarin za ka yi aiki ba na yi da abin da mahaifinka yake so to sai ka kalli bukatarsa ba ka ba ita sadaka taimako ce shi kuma asalin taimako wani kake wa bawa ba ba kanka ba da yawa akwai mawadatan da idan suka kafe suka ce kunu za su bayar to faɗin sama da ƙasa za ta naɗe su kunu za su bayar wani in ya ce sadakar abinci zai ba ruwansa shi dai kawai abinci zai yi ko a ci ko kar a ci ruwan mai ci to ba haka ake taimako ba wani shi duk talakan da za ka taimaka kallon bukatarsa kake me damuwarsa saboda ita kalmar taimako ba ta tabbatuwa sai ta yi daidai da abin da ake bukata mutumin da yake da kaya baya bukatar kaya ba tsarara yake tafiya ba yunwa yake ji sai ka bashi babbar riga to me amfani da wannan babbar riga gwanda kwanan rabin kwanan gari ya fi masa mutumin da ba shi da lafiya yana kwanci a gadon asibiti ko yana da wata cuta za a yi masa aiki sai ka ce kai atafau abinci za ka ba shi, to ina lafiyar cin abincin ma ai yanzu lafiya yake ne ba mutumin da yake zaune a gidan haya sai ka ce za ka ba shi babban riga har da ya ciki da wando <laughs> to na ne ba wani yake bukata ba to da haka akwai abin da ake kira da fiƙihul infa ko fiƙihul sadaka ita kanta sadaka sai biyan ɗinta ake karanta ta ake kafin a yi mewa ne yake bukata sai a yi masa to wannan ne zai tabbatar maka da ka fitar da shi daga damuwa sai ka ci gajiyar hadisin da annabi ya ce duk wanda ya fitar da musulmi daga damuwa daga cikin damuwoyin duniya to shi kuma Allah zai fitar da shi daga cikin wata damuwa daga cikin damuwoyin lahira yana gidan haya ka sai masa gida kaga ka fitar da shi daga wannan damuwar to kai ma Allah zai kalli wata babbar damuwarka sai Allah ya yi maka ita haka ake yi shi Allah yi ne umma yi min ne umma haka ka'idarsa take da yawa mutane za ka ga sun zo suna da wadata amma suna da wata bukata ta gagare su kuma sai su ta cewa yi musu addu'a ai ko ba kai addu'a ba je ka nemi wani talaka mai bukata kai ma kai masa ka gani saboda ka'idar da manzo Allah ya bamu Allahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi duk wanda zai biya bukatar dan uwansa ba sai ya roki Allah ba shi matake zai biya masa ka gwada ka gani in dai kana son Allah ya ma buɗi buɗawa wani wannan ita ce ka'ida a hadisi kudusi ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fil sama ku ji kan na kasa da ku na sama da ku zai ji kanku kana da kuɗi amma kana fama da wata cuta ta dame ka amma ga wasu talakawa can lafiyar su wasu ke ji kai ku ka da buƙatar abinci ka wuce wannan je ka kai musu abinci ka gani ka yi da kyakkyawan niyya tsakaninka da Allah kai ma kana neman kayi wancan shi ma ya maka wannan ka gani amma sai mutum ya sha muke da kuɗinsa kamar za su kashe shi a ƙugu talaka suna ta jin yunwa suna ta shan wahala shi kuma yana ta Allah ya bashi ka bayar ka gani ya baka amma baka bayar ba zai baka ai baka cancanci ma a baka bane kai kai ma baka bayarwa baya baka bayarwa ba za a baka ba baka taimakawa baka cancanci a taimaka maka ba amma kana taimakawa kana bayarwa to duk lokacin da ka shiga bukata wallahi in ka ce ma Allah ya yi ma kawai dan ka daɗa samun lada ne wallahi ko baka faɗa ba zai maka domin haka ya ce auku bi ahadi ufi bi ahadikum ku cika alkawari na ku gani zan cika muku na ku to ga alkawarukan nan da yayi mu taimaki junanmu mu taimaki yan uwan mu taimaki waɗanda suke cikin bukata mu fitar da su abin da mu muka fi ƙarfi wani yana bukata mu gani amma za ka samu mutum shi ya ƙiye wani alfarma kuma yana so shi Allah ya masa wallahi baka kama hanyar Allah ya maka alfarma ba ba zai ma ba Matuƙar kana so ka ci alfarmar Allah yi wa bayansa alfarma ka gani yi wa bayansa alfarma ka gani Ɗan kasuwa ne kai ka ƙure riba ka take totir haffano ka kai bayi bango kuma ya ce kake kada arzikin ya karya ya gwanda a karya ka in an karya ka ma rage maka zunubi a kai ma'ana ka nuna Allah baka dace ka zama cikin masu juya kuɗi ba mugu ne kai ko kuma wani ofis ka rike babba ka ƙi ka taimaki mutane kuma kake tunanin Allah ya taimake ka wallahi ba zai taimake ka ba ai baka cancanci ka rike ofis din jama'a ba Allah ya ji kan galadiman Kano ana ba da labari wani babban mutum a Kano ya zo gidan galadima ma'aikaci ne a federal gamman kujera ɗaya ce a ma'aikatar su ta rage masa ya ƙure ma'aikatar ya zama shine head kuma so yake yi eh, eh, ritaya akan wannan kujerar sai ya fi morewa sai zo jin galadiman kano uban masu alfarma na wannan gari sai ke cewa yana so galadima ya yi magana ya sa baki ya taimake shi a ba shi dama ya samu wannan kujera sai galadima ya ce masa shekara nawa kai kana aiki a wajen ya faɗi shekaru da yawa ya ce mutum nawa ka kai wajen sai ya shiru alama bai taɓa kai kowa ba mugu ko ɗan uwansa bai taɓa kai kowa ba to a ƙarshe daidai ta tambayarsa sai ya gane kwata-kwata irin mugayen mutanen nan ne kansa kawai ya sani da 'ya'yansa sai galadima ya ce masa to in ka nemo min mutum ɗaya da ka taɓa kaiwa wajen wallahi yanzu ni zan yi waya za a baka amma tun da baka taɓa kai kowa ba wallahi ba za ka je ba kai ba in ma ji ne wani zai kai ka kai sai na hana ba za ka je ba saboda baka dace da wajen ba to wannan ita ce ka'idar Allah ko kuɗi kake so yi sadaka ka gani ka gwada wannan ni a waje na mujarrab ne duk ranar da na yi kyautar naira goma gobe sai na samu ɗari wallahi ni wannan na saba da haka Allah ya saba min da haka kuma ka gwada ka gani in dai kai kyau ka saba ka taimaka to kai ma gobe za a baka gobe Allah zai turo ma wannan ita ce ka'idar rayuwa amma ka kama ka kama kuɗi ka kankame in wata dama ce Allah ya baka ka kankame in ka ne ka kankame fa jama'a fa au'a a ada qalilan wa akada allazi jama'a malan wa addada haba Allah ya sa mu dace tambayarsa ta biye ce shin wai menene halarcin yi wa mutumin da aljanu suke cutarwa ruƙiya ko ruƙiya ya halatta akwai hadisai tabbatattu ingantattu na ruƙiya da haka a ce babu wannan kamar musu ne na abin da yake akwai wanda ya ce babu kila bai sani ba ne amma abu ne tabbatacce insha Allah hatta a karatunmu da muka yi ma ba ga ruqiyar ba allazina la yastarquna ba sa yin ruqiya ba sa neman ai musu to da ba a yi a ce ba sa neman ai musu to sannan shi wancan wanda wani abu ya cije shi cikin dare aka ce me kai yace nayi ruqiya domin na kuwa wane wane ya ce min annabi ya ce la ruqyata illa min ainin aw huma ba a ruqiya sai daga kambun baka ko dafi ko guba ashe duk dai akwai ruqiya ruqiya ba shine ba kadai fitar da aljani ruqiya fadin ma'ana ce gare ta tofi magani na dukkanin wata cuta da nassi ko kuma da abin da ya zo na nassi ko dai ayoyin qur'ani ko kuma addu'o'in da annabi yake wannan duk yana cikin ruqiya kuma shi shigar aljani jikin mutum a aji aji ne akwai mutumin da aljani zai shige shi kuma ya kai yana tasiri akan kwakwalwarsa yana iya kayar da shi yana iya bige shi akwai wanda aljanin bai kaiye masa haka ba amma dai zai iya sa masa wata cuta ko ya ji ciwo na wani sashi na jikinsa ko ya sa masa mantuwa ko dai wani abu makamancin haka amma dai tasirin aljanin bai kai rinka kayar da shi ba ballantana har sai an yi rukiya an kira aljanin an yi magana da shi akwai wanda haka bai kai ba kuma abin da ke tabbatar da hakan tana faruwa ayar qur'ani cikin suratul tauba a cikin suratul baqara ubangiji ce allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas waɗanda suke cin riba a ranar lahira ba za su tashi ba sai irin tashin waɗanda shaiɗanu ke buge su ta hanyar shafa to qur'ani ma yace shedani yana shiga jikin mutum yana bige shi in ma ka ce baka yadda ba ta fuskar hadisi qur'ani ma baka yadda ba ubangiji yana kwatanta tashin da masu cin riba za su yi a filin alkiyama yayi kama da tashin da wanda aljani ya bige a nan duniya yake yi ko kwa kana tunanin a lahiran ne aljanin zai bige kana lahiran aljani ba zai bige kowa ba shi ma ta kansa yake yi a duniya ne yake bigewa to da haka kaga wannan ya nuna ana yi kenan to wannan shine to in ku ana yi kenan cuta ce to manzo Allah ya bamu gamammiyar ka'ida duk cuta tana da me magani likulli da'in dawa Ta dawo ibadallah haka manzo Allah yake ku nemi magani ku bayan Allah ku yi dawaita fa inna Allah ma anzala da'an illa wa qad anzala lahu shifa Allah bai taɓa saukar da wata cuta ba face sai da ya saukar da maganinta kafin ta haka duk wani ciwo yana da magani kuma shi magani a ka'ida ta addinin musulunci ba nassi ne kaɗai yake tabbatar da shi ba akwai tajruba shi yasa za ka iya samun magani a wajen ba ma guje ba sai a wajen musulmi ba saboda shi magani ɗan gwaji ne duk abin da aka gwada aka ga ya ci ya zama ne magani ai asalin kalmar maganin ma da hausa ayi mu gani ne shi ne ba ce magani kamar ayaba ne a ci ayaba daga nan ta samo sunan ayaba amma a ci ayaba ne ma'ana abu mai daɗin da an ci sai an yi santi to haka nan magani a yi gani shi da bahaushe ce magani ma'ana a yi gani to asalin shi magani kawai formuloli musulunci ya sa masa babu magani a cikin haram duk abin da Allah ya ce kaza haram ne to babu magani a cikinsa kaga giya ba wanda zai zo ya ce maka giya magani ce ka yadda babu magani a giya kwata-kwata ƙarya ne saboda waccan ka'idar da manzo Allah ya faɗa ba magani a cikin haram ba magani a cikin najasa dan najasa ma haramun ce a ce kashi yana wani magani fitsari yana wani magani in dai na mutum ne babu banda na dabbobi domin kashin dabbobi da fitsarin fitsarinsu halal ne dan ba yadda za a yi ka dabba ka kayan ciki kace ce baka ci kashinta ba ƙarya ne jinin dabba ba irin jinin mutum bane shi halal ne ba yadda za a kaci naman dabba ba ka tsotsi jininta ba to da ka su banda wannan su a nan za a iya samun magani shi yasa ana samun magani a kashin raƙumi kashin saniya nonon raƙumi nonon saniya fitsarin su duk ana samun magani a nan domin su ba haramu bane amma kashin mutum a ce kashin mutum akwai magani babu shi ƙarya ne duk wanda ya gaya maka wannan ƙarya ne karka yadda to amma in ba wannan ba musulunci bai iyakance magunguna ba shi yasa babu wani nasi da ce magani iya kaza ne a'a sai dai a ce kaza ma da magani kaza ma da magani to gaba ma kuma za a ci gaba da samu a zamanin annabi ba panadol amma kai ka tabbatar akwai panadol yanzu kuma yana magani ko ba yi ba jalasi ba kaza ba kaza ba su ampiculus ba su kaza ba su kaza amma duk rashi an same su kuma suna magani to shi magani dan a gwada ne idan aka gwada aka ga yayi sannan aka tabbatar a musulunci bai saba waɗancan ka'idojin ba ba najasa ba ne ba haramun ba ne shi kenan aje a ta yi so da haka Allah subhanahu wa ta'ala kafin ya saukar da kowace cuta ya saukar mata da magani bugun shaidan cuta ce kuma dole ne ya zama akwai maganinta bisa ga waccan ka'ida kan cuta ta zo magani ne ma yake riga zuwa to shi kuma maganin nan zai iya yiwa a same shi a nassi zai iya yiwa wani ba ma sai ta nasi ba yau da gobe ce ta nuna yanzu akwai wani malami na alarin mana ne nayi karatun qur'ani a wajensa yake gaya min yace na san maganin fitar da aljanu na yankan shakku yace ina gardi na san wannan ba zan faɗa ba dan kawai ne je yi saboda haramun ne abin amma shi malamin qur'ani ne kawai qur'ani yake yake yake karantawa yake rubuta da sauransu shi bai shiga ilimin addini ya faɗaɗa irin namu ba da aka sau da dama in fata wata tuko shi sai ya tambaye ni sai ce mun kaji kaji kaji kaji yadda abin yake halal ne ce gaskiya wannan bai halatta ba saboda a ciki akwai abin da yake ba ka'ida ba ne amma kuma magani ne ila maguzawa suke yi ko wani abu na fitar da aljanu cewa abin yana yi daban kuma da bai halatta fa ai ba wani abin zai iya yi waye yanzu misali ba a fata ba a fi wannan to amma yana nan ba yi wa tsafi baya yiwa amma mahalan ne yawwa ka gane akwai abin da zai iya yiwa yi. Allah ya bar shi ne ya yi don yayi dan raji. talala ne kamar sake amma kuma ba yana nufin halal ne a yi ba kafirci ana kafirci ana zagin Allah ana yin shirka amma mahalan ne a yi? ba halal ne to ku gane bambancin abin da yake halal kuma yana yi da kuma abin da yana yi amma ba halal bane shi ma wannan zamansa daban Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah